subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkukun kaddara kashi na hamsin da tara. Da alama marin da Nash ba karamin zabarar da ita yayi ba. Sai San batu take tana zazzaga musu masifa ta inda ta shiga. Ba ta nan take fita ba. Magana fa nake yi muku. Duk kun yi mun shiru sai ka ce kurame. Ku faɗa min ina ne nan. kuna ƙara jefa ni cikin rudani abubuwa da yawa suna neman rikitan min lissafin kwakwalwata me yasa tun da nazo babu wani sauyi ni fa ba haka dadi na ya faɗa min ba ya ce min school din akwai wuraren shakatawa a cikin ta amma ni ban gani ba shi fa ya faɗa min har da lunchroom da garden da swimming pool ga zoo irin na gidanmu har da sinima but why koyaushe muna guri ɗaya kamar wasu animal ni fa na saba a gidanmu ina yin duk abin da nake so ban saba da wahala ba duk rana sai na fita yawon bude ido har night club ina zuwa sometimes a hotel nake kwana tare da friend ɗina ta yara na ɗaya za a kawo ni wannan gurin mai kama da gidan yari a hargitse ta karasa maganar cikin raunin murya da sagewar gwiwa ta zube a saman ta zube a saman ƙasa tana ci gaba da yin kuka tamkar ranta zai fita ba su taɓa jin tausayinta ba irin na yau ganin yadda duk ta bi ta birkice tsawon lokaci babu wanda ya tanka mata da zarar Angel ta yi yunkurin buɗe baki ta yi mata magana da sauri da nishi ke dakatar da ita ta hanyar girgiza mata kansa alamar kar ta faɗa mata tintin take son faɗa mata gaskiyar zance akan dadinta mugu ne sadaukar da ita yayi kuma nan ɗin kurkukun kaddara ne da komai da suka sani dangane da shi watakil ta dawo hayyacinta ta gane cewa Allah ɗaya ne sai dai kash sai dai danish ya ki bari a sanar da ita sosai take yin kuka babu mai lallashinta gefen fuskarta inda da nishi ya mara har da sawun yatsun hannun shi ruɗo-ruɗo tamkar da bulala aka shafa wurin shi kansa sai daga baya yayi eh, da na sanin maranta da yi duk da laifinta ne ita ce ta ja makanta sakowa sakowa jibril yayi daga saman gadon shi gaba ɗaya hankalinsa ya koma kan shi bai nufi ko ina ba sai wurin da uneza take tsugunne tana kuka tsugunnawa yayi tare da sanya hannayen shi biyu ya rungumo ta jikinsa yana lallashinta sai rinka ganin kamar tin sister ɗinsa ce take kuka muryarsa kasa-kasa yake faɗin it's okay uneza dan Allah ki daina kuka ina tare da ke kallon kallo sauran 'yan uwan nasu suka so mai a tsakaninsu sun yi mamaki ganin yana lallashinta bayan shi ma ya san halinta na dabbanci da rashin kamun kai dakatawa dai da yin kukan ta yi lamo a jikin shi dama jibril akwai kira akwai kira ta samu wurin zama kamar za ta shige jikin shi Jin ta shiru ya sa shi dagowa ya kalli su Danish da ke a tsaye suna kallon su. Magana ya so yi musu. Ni ma na jima ina so in tambaye ku game da kurkukun nan. Amma na kasa. Mu tamkar baki ne a cikin sa. Ina so in san komai a game da shi. Tsawon kwanaki ban ga an dawo min da yar uwata ba, kuma ni ban ga ana fidda mu waje ba. Kullum muna kulle a room ɗaya. Sannan waɗannan mutanen da ke zuwa wanda kuke kira da katti sun ba su kwanta min a raina ba me yasa ko da yaushe suke zuwa cikin shiga ta bakaken kaya suna ɓoye kansu don kada mu gansu na fara zargin wani abu ana abubuwa a nan tamkar muna cikin firzina ne shiru suka yi babu wanda ya tanka min shi a kagare ya ce na yi magana an yi shiru ba a tanka mini ba haka na nufin hasashe na ya zama gaskiya kenan akwai wani abu da ke faruwa wanda ba a so mu sani please ku faɗa mana abin da kuka sani ta tare da gidan kurkukun kaddara ku wayar mana da kanmu ni da uneza ni yar uwata ma ita ita ce damuwata ban san ina aka kai min ita ba a wani hali take ciki idan na ci gaba da bata lokaci za a iya cutar min da ita ba tare da sani na ba wani irin mugun bugu zuciyoyinsu suka yi ba komai ne ya faɗo musu a ransu ba face yar uwarsu batul hakika jibril yayi yi mata ma yayi wata magana da su ba su tunaninta ba lokacin da suka lokacin da suke batawa na rashin taɓuka komai akan a dawo musu da 'yar uwa kamar suna ƙara jefa ta cikin matsala ne idan ma mutuwa ce a yanzu ya ci a ce batul ta mutu saboda azabtarwa da suke yi musu idan suka ɗauke su shashekar kukan sa aziza ne ya kara da cikin ɗakin jikinsu ya yi mugun sanyi ita kanta angel hawaye ne suka cicciko mata a cikin idanuwanta a mai rairaice take kallon danish kukan sufarbin ya kara dasa tsoro da firgici a cikin zuciyar jibril yana kokarin tambayar su me yasa suke kuka shi yayi saurin dakatar da shi ta hanyar yi mishi magana jibril is enough maganarka maganarka ba ta da amsa kamar yadda ka tsinci kanka a cikin kurkukun nan ba tare da kasan komai dangane da shi ba mu ma haka muka tsinci kanmu yar uwarka da aka dauka ba ita kadai bace tuna su goma ne aka juya da su so ka kwantar da hankalinka su ma suna a cikin kurkukun nan kuma suna rayuwa kamar yadda muke yi cikin kayayyar murya Jibril ya ce bana tunanin haka saboda ina ji a cikin zuciyata wani abu yana faruwa da ita ya za a yi na tabbatar da cewa tana lafiya bai karasa maganar ba sakamakon ganin Angel da yayi ta miƙe da gudu ta nufi sashin toilet su tana kuka da sauri da sauri Gabriel kai sunan bawan Allah nan duk yadda kuka ji na faɗa kawai haka ne ku gane Jibril Jabril duk koma wanne na kira daidai ne da sauri jibril ya janye unaisa daga jikinsa ya miƙe ya nufi hanyar shiga sashin toilet ɗin da niyyar ya bi bayan angel sai dai kafin ya kai ga karasawa tanish ya sha gabansa tamkar damkar damtsan hannun shi yayi tare da cewa kada ka yi gigin cewa za ka bi bayanta ka koma ka lalashi waɗanda ka fama ma ciwon da ke a cikin zuciyarsu har sai sun yi shiru kamar wani uban shi haka ya bashi umarni kuma abin mamaki jibril bai musa mishi ba ya amsa masa da to kafin ya juya ya nufi su aziza ɗaya bayan ɗaya ya rinka zuwa bakin su yana lallashin su har sai da samu suka yi tsit sannan ya koma bakin nashi gadon ya zauna jikin shi duk ba daɗi kewar yar uwarsa ta addabe shi tuni uneza ta koma saman gadonta cinin suma ya hau nashi gadon wato majanun san bata ji alamar shigowarsa cikin toilet ɗin ba tana tsugunne gaban tukunyar furannin nan sai kuka take yi kamar marainiyar da ta rasa gata a duniya firan batul ya kara tayar mata da hankalinta ganin yadda jikinsa ya bushe kamas ganyayyakin jikinsa duk sun tsamure alamar babu lafiya a tattare da mamallakin faran a gefen da da ya tsugunna tare da ambaton sunanta Angel kusan sau uku yana kiranta bata dago ba sai da ya ɗaura hannun shi ɗaya a saman kafa a samar kafadar ta tukunna ta ɗago, ta kalle shi da rinannun idanuwanta waɗanda suka kaɗa jawur da su fuskar ta ta yi jaga-jaga da hawaye wasu sabbin na sakowa cikin shekar kuka ta ce me za ka faɗa mini kai idan ma lallashi na za ka yi to ban so ko ka yi a banza ne tunda ba iya dawo min da batul za ka yi ba kuma wallahi rantsuwar ɗan musulmi zan je na dawo da yar uwata ne ko da zan rasa raina ne ni akan hanyar zuwa wurinta bata ƙarasa maganar ba ta ɗaura kanta saman gwiwarta gaba ɗaya ta kashe masa jiki ya rasa me zai ce mata Don ya lura babu sassauci akan fuskarta shi sa tun farko bai so Jibril ya fara maganar ‘yar uwarsa ba, gashi yanzu ya ja mishi masifa. Jim ya ɗanye kafin cikin cool voice ya furta. Angel na san ba zan iya dawo miki da ita ba, kamar yadda kika faɗa. Kuma ke ma haka, ko da a ce kin ƙara dirata ko da kin kara dirata tagar nan da niyyar ki je neman ta, ba lalle bane ki iya tsira. Ko kin manta abin da ya faru da ke ne a rana ta farko da kika haura. Da kyar ya karasa maganar saboda yanda ta dago tana wurga masa harara ganin ban tsoro launin idanuwanta kamar na horori masifa ta so zazzaga masa ba na son ganin ka, sai iya ba na son ganin ka, sai iya daɗin baki da nishi idan har ni ba zan iya shiga prison ba kai za ka iya tunda har ka iya zuwa ka ɗauko ni don haka ina so ka je ka dawo mana da batul ɗinmu danish ka taimaki rayuwar batul tsawon wata ɗaya da kusan two weeks babu ita ka duba ka gani fa ko su dija two week ne suka dawo mana aka dawo mana da su amma jibi ka ga yadda aka canza musu halittar su to ina ga ina ga ita da ta jima a hannun su bai san ya zai fahimtar da Angel ba ya san ko ya lallashe ta a banza domin ba jin shi za ta yi ba hakan ya sa shi mikewa ya fice daga cikin toilet din ta bi bayansa da kallo zuciyarta a karye ta miƙe tana sharar kwalla bata fito daga cikin toilet din ba sai da ta goge bakinta ta yi wanka lokacin da ta fito hanna ta taras a cikin sashin toilet din nasu suna jiran wanda ke ciki su fito su ma su shiga kallon su kawai ta yi ba tare da ta yi musu magana ba ta sa kai ta fice daga wurin shigar ta ɗaki ke da wuya sai ga kati sun zo kawo musu abinci nan take ta ɗaure fuskarta su uku su dauke da farantan kayan abincin su ciki suka shiga tare da sauke tare din saman dining carpet ɗinsu a tare suka ja baya kamar yadda suka saba kamewa kai tsaye angel ta nufi inda suke Danish na jin takun tafiyar ta ya dan dago daga gidan da yake saman gadansa hatta Haris da Jibril da suke cikin ɗakin hankalinsu na akanta. Har yaushe ne za ku kammala amfani da ita ku dawo mana da ita? Na san kun gane akan wa nake magana. Yar uwarmu Batul tana ina. Ranta a ɓace take yi musu magana babu wanda ya motsa. Tsawa ta daka musu tare da cewa da ku fa nake magana. Na san kuna jina mugaye kawai. jiki na bari da nishe sako daga saman gadansa yunifa angel ya riko hannunta yana kokarin janye ta baya gudun kada su cutar da ita fashewa ta yi da matsanancin kuka tana bugun da nishi akan ya sake ta wallahi sai sun fito musu da yar uwarsu wannan maganar ta yi matukar daure ma jibril da Unai Zakai, dan tuni ta miƙe zaune saman gadanta idanuwanta luhu-luhu take kallon su saboda sautin kukan angel har na cikin sashin toilet ɗinsu sai da suka fito hankalinsu ya yi matukar tashi ganin yadda take kuka tana kokarin kwace kanta daga hannun danish don ta kai ma kattin nan hari a ƙarshe da ta ga da gaske danish ba zai kyale ta ba zai kyale ta ba ta daddage ta hargitsa masa ihu a dan ta daddage ta gantsara masa cizo a dantsan hannunsa tare da sanya hannayenta biyu ta jingije shi gefe ɗaya ta ɗaya zuwa biyu ta kai ga barantan kayan abincin da aka kawo musu robar ruwa ta ɗauko ta buɗe murfin cikin zafin nama ta watsa makatin ruwan a jikinsu kaf ta zazzage musu shi waro ido waje sufar bin suka yi ganin irin bala'in Amin ganin irin bala'in da take so ta ja musu. Kowa ya sha jinin jikin shi tana haƙi ta ce, dama na san ba za ku motsa ba saboda kuɗin dabbobi ne marasa imani Allah dai yana ganin ku mugaye wallahi rantsuwar ɗan musulmi idan har wani abu ya sami batul sai kun gane ba ku da wayo domin kuwa sai na addabi rayuwarku in ya so ku kashe ni kai ba ma zan mutu ba billahi lazi har sai na ga bayan ku bata kai karshen maganar ta ba da nishi sake damkota kamar yar dambe sai har harba kafa take ta yi a haka ya ja ta har zuwa saman gadonta ya jefar da ita kafin ya juya ya kalli sauran ya ce da su su je su ci abinci da sauri suka nufi kayan abincin nasu kowa ya zauna banda jibril da uneza kalaman angel sun yi matukar daga musu hankali tunani suke yi wace ce batul me yasa aka ɗauke ta a gefen gadon angel da nishi ya zauna yana gadinta gudun kada ta kara zuwa ta ballo musu aiki shi kaɗai ya san me ya yi mata da har ta gaza ɗagowa hawaye sai bin fuskar ta suke ta yi ta ɗaura kanta saman filo bayan sun kammala cin abinci sauran da suka rage ma waɗanda ba su samu damar zuwa su ci ba a cikin wando suka adana musu nasu kwando suka adana musu nasu katina fita daga cikin ɗakin jibril ya soma tambayar su wace ce batul sai aziza suka ba shi amsa da cewa yar uwarsu da aka ɗauka ya so ya kara tambayar su dalilin da yasa aka ɗauke ta amma danish ya hana shi ta hanyar Ƙura masa ido yana kallon sa nan take ji maganar ta fita a ransa bai kara tada ta ba yana ranar babu daɗi suka yi sa saboda halin da suka shiga na tunawa da 'yar uwarsu kowa jikinsa ya yi sanyi har maraice ya yi babu wanda ya motsa a cikinsu majanun ne kaɗai yake ta tsalle-tsalle shi kaɗai a tsakiyar ɗakinsu lokacin da ce ya nutsa jibril ya buƙaci yin wanka sakowa ya daga saman gadon shi ya nufi toilet su, ya shiga bayan ya sanya sakata ya datse kofar ya dan jingina bayansa jikin kofar yayin da zuciyar shi ke a cankuse da tunanin abubuwa da suka faru a yau tabbas ya razana sosai da gidan kurkukun nan duk da bai san komai a dangane da shi ba amma yana ji a ransa cewa wani abu yana faruwa ba daidai ba shi ba komai ya fi jimawa ba face yar uwar shi maganganun da Angel ta yi dazu akan tasu yar uwar sun tsaya mishi a ran shi akalla ya dauki kusan minti 30 yana tunani a cikin toilet din ba tare da ya tabbaka komai ba sai daga bisani ne ya soma kokarin cire rigarsa kwatsam idanuwan shi suka sauka akan glass window din nan a wani slowly yake kallonta sai yake ganin kamar glass din jikinta bai zauna da kyau ba nan take ran sai bashi cewar ya je ya duba ya gani wata kilma ya samu hanyar shiga cikin kurkukun ko don ya je ya dauko yar uwarsa ba tare da yayi shawara da zuciyarsa ba ya fasa cire rigar ya nufi tagar ya kai hannu ya tattaba jikin glass din ya ji yana girgiza ya daddage ya zame shi daga jikin tagar ya sauke shi kasa wani irin farin ciki ne ya mamaye zuciyarsa ba kuma yake hangi ba face fuskar sistarsa rashin sani ya fi dare duhu cike da ƙwarin gwiwa amin rashin sani ya fi dare duhu cike da ƙwarin gwiwa gabriel gabriel ya dare ta tagar ya faɗo ta cikin wannan hanyar da angel ta tsinci kanta lokacin da ta taɓa durawa har da saurin shi wurin miƙar hanyar babu wadataccen haske amma yana iya gani da kyau yana kaiwa ta ya faɗo cikin wannan babban filin mai ɗauke da dogayen benayen nan a hankali yake karewa ginin kallo bai taɓa ganin wuri mai matukar rudarwa ba irin wurin nan hakanan ya rinka jin faɗuwar gaba tun daga nan tun daga kan hawa na farko zuwa har zuwa na biyu a karshe ya tsayar da idanuwansa kan hawa na uku ba zato ba tsammani idanuwan shi suka hango mishi kyakkyawar matashiyar budurwa tana gudun ceton rai saman hawa na uku farafat kaman fatalwa jikinta sanye da rigaja. wanda bata kai gwiwarta ba fararen cinyoyinta santala santala daga gani babu hankali a tattare da ita tana gudu tana waiwayen bayanta ga uban gashin kanta da ke yarfowa har ta saman idanuwanta hakan ya sa ta rinka faduwa kasa tana mikewa saboda ba ta ganin gabanta da kyau wani irin tsoro ne ya ziyarci zuciyar gabriel ganin tana saukowa daga saman benin mai hawa talatin girgiza kansa ya rinka yi zuba ta ko ta ina a saman fuskarsa ya rasa gane shin mutum ce ita ko aljan ko kuma fatalwa ce idanuwan shi ne suka rinka nuna mishi kamar sista ɗinsa ce sai dai akwai bambanci sosai yar uwar shi ba fara ba ce kuma ba ta da tsayin sumar kai da yawa irin na wannan yarinyar a tsorace juya zai koma hanyar da ya fito a lokacin har ta karasa sakowa saman benin sai miƙa mishi hannu ke yi yana magana sautin muryarta san baya fita ransa ne ba shi cewa ya juya ya kalle ta ya ɗan dakata ya waiwayo baya yana kallanta sai jan kafarta take yi saboda nauyin da ta yi mata ta ya zai iya yarda cewa mutum ce ita bai gama yanke shawarar da zuciyarsa bai gama yanke shawara da zuciyarsa ba ya ga ta faɗi kasa kanta ya bugu gaba ɗaya su markanta ta rufe mata fuskarta tsananin tausayinta ne ya kama gabriel kuma dai aljana ce wannan ba ƙaramin jiki ta ji ba sai motsi take alamar tana son ɗagowa da kanta amma ta kasa kuma duk da tana kwance a kasa hakan bai sa ta fasa miƙa masa hannunta ba ya yi niyyar ya je wurinta amma sai ya ga benayen da ke a wurin sun soma motsi suna yin sama da kasa ya zazzaro ido ganin suna tunkaro aiko da gudu ya juya ya bi ta hanyar da ya fito ko waiwaye babu ya koma bakin tagar nan Allah ne ya taimake sa bai ɓace hanyar ba jiki na ƙyarma ya haura tagar ya dira a cikin toilet din su yana ta haki sai da ya samu nutsuwa tukunna ya kai hannu ya ɗauki glass ɗin da ya jingine a jikin bango ya mai da shi jikin tagar kamar yadda ya gansa kamar a mafarki yake tariyo abubuwa da suka faru cikin kankanin lokaci zuciyar shi cike fal da tunanin matashiyar yarinyar nan da ya gani ya jima tsaye a jikin tagar ba tare da ya motsa ba zuciyar shi na raya masa akan ya koma ya taimake ta sai dai tsoro ya hana shi yin hakan ajiyar zuciya ya sauke tare da nufar cikin toilet din wankan ma da ya shigo da niyyar yi ya fasa ko ba kawai ya bude ya fito ya shiga ɗakin su a sassaune ya same su saman gadajen su Angel ce kadai kwance saman nata gadan da alama bacci ya ɗauke ta tunda Gabriel ya shigo idanuwansa na akan kowannen su damuwa ce dankare akan fuskokin su in ka cire mutum uku majanun jamima da ke tayin rawa a tsakiyar ɗakin su yau ta biye mishi suna wasa a tare duk da a shekaru majanun ya girmi jamima Bayansu sai sara da ke yanke kafe a kaifar hannunta tana zaune saman shimfiɗarta da ke akan gado don ita tuni ta yafe hawa gado komai nata a kasa take zama ta yi sa hankalinta kwanci babu damuwa akan fuskarta tanish yana daga kishin gide saman bed ɗinsa ya ɗan limshe idanunsa san babu walwala akan fuskar shi Aziza tana zaune saman gadon Farbin ta daura kanta saman shoulder ɗinta. Magana suke yi kasa-kasa a tsakaninsu. Haris da Dija suna fuskantar juna. Sun nutsu cikin tattauna sun nutsa cikin tattaunawarsu duk da dai akan batul ne. Idan muka koma bangaren su Hanna, ita da Hibba da Yasmin da Eva da Rubina kowannensu na kwance saman gadonta. Sun yi likimo kamar masu yin bacci zuciyarsu ce babu daɗi. Dole jiki yayi sanyi 'yar gidan dadi kowa bacci take yi sai dai ga dukkanin alamu babu lafiya a jikinta kamar za ta faɗo daga saman gadonta a cikin bacci take murza cikinta da hannunta na dama idanunta sun kumbura ga sawu marin da danishi ya yi mata a gefen fuskarta kamar jini ya kwanta zuciyar shi a hautsu ne ya karasa gefen gadonsa ya zauna ya rasa wa zai tunkara game da zancen haurawar haurawar shi taga so yake ya nemi wanda zai faɗa mawa ko dan su je su dauko yarinyar nan da ya gani tabbas yana ji a ransa cewa mutum ce ita ba aljana ba shi yasa abin ya tsaya masa a ransa gani yake kamar bai kyauta mata ba yanzu da a ce din sa ce a cikin wannan mawuyacin halin ba zai taɓa kyale ta ba duk rintsi duk wuya sai ya taimake ta but why ya gaza taimakon ita wannan yarinyar girgiza kai ya danyi kamar wanda aka zungure shi bayan sai ya miƙe ya ci gaba da yin zarya a cikin ɗakin nasu ji yake kamar ya je ya faɗa ya je ya faɗa ma Danish sai dai yana matukar kokonto a kan shi kuma yana ji a ransa zai yi wuya ya ba shi haɗin kai don su shiga cikin kurkukun Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na hamsin da tara da alama marin da nash ba karamin zabarar da ita yayi ba sai san sambatu take tana zazzaga musu masifa ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba